sunana mubarak nuhu alhassan wanda aka fi sani da mk to um, ina yin rap kuma ina yin afropop to yanzu dai um, bari ki ji yadda bambancin yake rap shi ne ɗan almajiri mai koko na tashi na jegun mai koko jira nake a ce kai mai koko kin gane to wannan rap kenan in kuma afro pop ne misali arewa mama eh ta iya kwalliya to kin ga bambancin su wannan kamar singin wannan kuma rap ne maganganu ake yi ya kai ka kanta a harkar ta waka eh to gaskiya tasowa ne na ga ina waka ne tasowa ne na ga ina son waka kuma kawai sai na sai na fara muna can kamar shekara nawa gaskiya an jima dan saboda ko um, backup artist din da na wa Billy O ina gana kai shekara goma ina mashi backup artist yanzu wani uh, mawaki kamar misali a ce dan amshi wanda yake wa mawaki amshi haka idan yana yana yana yana waka to ai akwai irin yan amshin nan na baya to ina ɗaya daga cikin yan amshin sa kuma ina ga yanzu mun kai 10 years shekara goma muna yi a cikin backup da kai masa a bamu da guda akwai sardau na bahago ɗan asan gulbi kakaci mai gardama na so we dey do am wannan waka shata muka juya da ni da shi so muka yi ta tun a da kenan yanzu kana cin gashin kanka ne eh alhamdulillah yanzu gaskiya muna tare da bili amma ina cin gashin kaina ni yanzu ni kadai nike yin harkokin waƙoƙi na haka da sauransu amma har yanzu dai muna tare waka wa wani daɗi ba wani ko hukuma ko gwamnati su bar gari ko a sassa a kurkuku ko wani haka ka taɓa fuskantar irin haka na fuskanci ƙalubale ni dai na ƙalubalen da na fuskanta bangaren aure ne da yake ina waka na je neman aure aka ce min ai mawaka 'yan iska ne saboda aka ba za a bani mata ba to yana ɗaya daga cikin kalubalen da na fuskanta kuma gaskiya ya taba ni sosai na ji ba daɗi ba a bani ba saboda ni mawaƙi ne uh, yes yes ba wuri gaskiya fakandamiya zan yi cewa talatu akwai wakar da na yi sunan wakar talatu wakar ce ina ga ta fito da ni duniya ta sani wayo wayo talatu mai sona ke ce wacce na san kina sona da jummai ta tafi ta bani talatu ta ce sai mk <laughs> uh, wacce ce wacce ka fi so afro pop as an awaƙoƙi na waɗanda na yi gaskiya ina da wata waƙa karki so ne in za ki so ne so muke kai mana hip hop din wannan yadda suke da sauran sauran yadda kai mana da um that's rap kenan eh, ok dan almajirin mai koko na tashi na jegun mai koko jira nake a ce kai mai koko na bayar alobe mai koko aiwata ok to bari sai dai na yi na turai ko kuma in ce um, bari na yi um, kututturan kuka ne ni na gagara mai turmi mahasada sai dai su zauna su dinga yin tagumi ina da lafazi da swaga in na yi waka akwai balaga in karya ne ka tambayi biliyo koko ka tambaya a studio zan ba kuma bibi da ni da ku duk mai pingin koko my cell phone number in kuka kira ni ta ringin ni ne mk dan mama wanda bai cin tuwo ba nama ni ne fa da to mukan yi wa mawaƙi ciki idan muka yi maka ciki za ka iya yi mana kuka za ka sha kayi to zan gwada zan ah. jarawa <laughs> to jama'a assalamu alaikum gani nan a dandalin VOA da taskar VOA da ni da hajiya Baraka Bashir. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.